Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 1621 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'aniya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan tasirin yajin kai kayan abinci a yankin Neja Delta ya haddasa wa tsada ga al'ummar yankin. tomato wey dey buy like 500 now if you wan buy now go buy like 2000 naira kashin gaskiya ba mu ji daɗin shiga wannan yajin aiki ba daga jamhuriyar Nijar muna da rahoto kan yunkurin ƙungiyoyi masu zaman kansu na kwantar da hankali bayan zanga-zangar watsi da sakamakon zaben ƙasar muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridun Najeriya Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma kafin nan ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi iyayen yaran nan mata da aka sake sun yi ta jira a wajen makarantar sakamakon jita-jitar cewa an sako su wanda aka kuma jibge jami'an tsaro. Wasu 'yan bindiga sun sace 'yan matan 317 masu shekara 12 zuwa 16 a ranar Juma'a daga makarantar sakandaren 'yan mata da ke garin jan Jangebe. Gwamnatin jihar Zamfara ta ce babu ƙanshin gaskiya a raɗe sako 'yan matan. Sojojin Najeriya sun shafa ƙarshen mako suna aiki tare da 'yan sandan jihar Zamfara a yunkurin kwabuto da su. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce babban abin da ya fi mai da hankali shine ya tabbatar dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su sun dawo lafiya Buhari ya buƙaci gwamnatocin jihohi a ranar Juma'a da su daina yin sulhu tare da 'yan bindigar inda suke biyan su kuɗin fansa ko motoci. Ko a 2014 kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai mata 'yan makaranta a Najeriya. Ɗaliban da ake kira 'yan matan Chibok an sace su ne daga makarantar kwana a jihar Borno a cikin shekaru bakwai da suka gabata. Da dama daga cikin 'yan matan 276 sun kubuto ko an ceto su, amma sama da 100 har yanzu ba a gansu ba. Jami'an tsaro a Myanmar sun buɗe wuta akan masu zanga-zanga a jiya Lahadi suka kashe akalla mutum sha takwas da kuma jikkata wasu sama da talatin a cikin rana mafi munin zanga-zangar tun juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar ɗaya ga watan Fabrairu a cewar ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya. Gaba ɗaya rana a wurare da dama a faɗin ƙasar. 'Yan sanda da sojoji sun yi aron gama da masu zanga-zangar lumana inda suka yi ta amfani da ƙarfi na kisa da kuma ƙarfi wanda bai kai ba. in ji wata sanarwa daga mai magana da yawon ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya rabina shamdassani sanarwar ta yi kira da sojoji su gaggauta dakatar da amfani da ƙarfi kan masu zanga-zangar lumana jim kaɗan bayan wannan sanarwa ta jiya lahadi wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman tom andrew ya fitar da wata sanarwa da ta jera zaɓuɓɓuka ga ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya don ɗaukan mataki A jiya Lahadi tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kammala shirin tabbatar da ikirarinsa a matsayin jagoran jam'iyyar Republican a ƙasar, yayin da yake kokarin neman ganin jam'iyyar ta zama mai rinjaye a majalisa a shekara mai zuwa da kuma yiwuwar sake tsayawa shugaban ƙasa a 2024. Trump na magana ne a taron shekara-shekara na jam'iyyar a garin Orlando na jihar Florida, inda ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar Republican suka taru. Duk da yake ya yi wasu maganganu tun bayan da ya bar Washington a ranar 20 ga watan Janairu lokacin da abokin hamayyarsa na jam'iyyar democrat joe biden ya karbi mulki jawabin na trump shine jawabinsa na farko tun bayan barinsa ofis trump ya shirya faɗin cewa na tsaya a gaban ku yau don in bayyana wannan kyakkyawar tafiya da muka fara tare shekaru hudu da suka gabata yanzu muka fara a cewar wasu bayanai da masu taimaka masa suka fitar mai yiwuwa ne kuma trump ya yi kokarin nuna ikon faɗa da ji da yake da shi a jam'iyyar don barin kofa a buɗe na sake tsayawa takara cikin shekaru uku da wani wa'adin mulki na shekara hudu a fadar white house ya lahadi kwamitin da ke ba da shawarwari ga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a amurka ta amince da allurar rigakafin johnson johnson wanda suka jefa ƙuri'a gaba ɗaya da yin allurar ga 'yan shekara sha takwas da kuma sama da haka ba dole ne a amfani da shawarwarin hukumar cdc ba amma cibiyoyin lafiya da kwararru suna girmama su sosai daga baya daraktar hukumar cdc rochelle waleski ta amince da shawararin kwamitin amincewar da hukumar cdc ta yi jiya lahadi tana zuwa ne bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka ta ba da izinin amfani da allurar da ake yi sau digo daya a hukumance a cewar wani jami'in gwamnati kusan allurar rigakafin ta johnson johnson miliyan hudu za a rarraba ta nan da ranar talata da safe wannan allurar rigakafin ita ce ta uku da aka amince a yi amfani da ita a amurka za a rarraba zuwa jihohi da yankunan kasar ga mutane kamar yadda aka rarraba allurar rigakafin Pfizer da Madonna. A jiya Lahadi Iran ta yi wata ganawar sirri tare da Amurka da kuma kasashen Turai uku masu karfin fada a ji game da farfado da yarjejeniyar dubu biyu da sha biyar da ta hana Tehran ci gaba da shirinta na kera makaman nukiliya don hana ta kera makaman nukiliya. Tehran ta ce kafin a fara tattaunawar dole sabuwar gwamnatin Amurka ta shugaba Joe Biden ta cire takunkumin karya tattalin arziki na bai ɗaya da aka saka a kan Iran ɗin. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran ya ce idan aka yi la'akari da matakan da kuma maganganun kwanan nan da Amurka da Birtaniya da Jamus da kuma Faransa suka yi, Iran ba ta jin wannan lokaci ya dace a tattauna tare da waɗannan ƙasashe wanda shugaba mai kula da manufofin ƙungiyar tarayyar Turai ya shawarta Iran ta ce shirin nata na nukiliya na zaman lafiya ne. A lokacin da take mayar da martani jiya Lahadi mai magana da yawun fadar White House ta bayyana rashin jin daɗinta tare da martanin Iran, amma ta ce Amurka a shirye take ta sake yin shawarwari kan diflomasiya mai ma'ana don cimma nasarar dawo da juna domin cika alkawarin JCPOA wanda take magana kan yarjejeniyar nukiliyar Iran. Masu rajin karar demokuraɗiyya da fitattun 'yan siyasa a Hong Kong sun gabatar da kansu ga hukumomi jiya Lahadi, wanda kuma aka tuhume su a hukumance da yiwa ƙasa zagon ƙasa a ƙarƙashin wata dokar ƙasa mai cike da takaddama. Tuhumar na da alaƙa da shiga zaben fidda gwanin zaben 'yan majalisa na Hong Kong da ba hukuma ta shirya ba. An hana ba da belin masu fafutukar waɗanda aka kama a watan da ya gabata amma aka sake su. Ana kuma sa ran za su gurfana a kotu yau Litinin. Wata sanarwa da aka wallafa a shafin yanar gizon gwamnatin Hong Kong ta ce ana tuhumar su da aikata laifi guda ɗaya na yi wa ƙasa zagon ƙasa. Waɗanda ake tuhuma sun haɗa da Joshua Wong wanda yake tsare a gidan yari bayan an kama shi da laifin shirya haramtaccen taro a wata shari'a daban. An yanke masa hukunci na tunzurawa da kuma shirya zanga-zanga a watan Yulin 2019. labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Yajin dakatar da kai abinci da dabbobi yankin kudu da haɗaɗɗiyar ƙungiyar fata ke ta fara tun ranar Alhamis. ya fara tasiri na samar da tsadar kayan abinci musamman tumatir albasa da sauransu yajin na da neman diyar rayuka da dukiya da aka sal kudancin najeriya daga fatakwal ga rahoton lamido abubakar This striking, we're not happy with this strike because uh, all those onion we will they buy like 1,000 before, we don't buy like 3,000. Tomato we they buy like 500 now. If you won't buy now, go buy like 2,000 naira. Wannan yana cewa ne sunana Edit Bobo ya ce a ƙashin gaskiya ba mu ji daɗin shiga wannan yajin aiki ba na manyan motoci masu dakon kaya suka yi domin kuwa kayayyakin da muke amfani da su sun yi tashin gwabron zaɓe a kasuwanni daban-daban da ke jihar jihar Rivers musamman irin su albasa da muke saya naira dubu ɗaya a baya a yanzu kuma ta koma dubu uku sai tumatur da muke saya ɗari biyar yanzu ya koma dubu biyu haka kuma bata canza zane ba a kayayyakin da muke amfani da su irin su karas da muke saya ɗari biyar yanzu kuma ya koma naira dubu ɗaya da ɗari biyar a ƙashin gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma ina ƙara kira ga hukumomi da lamarin ya shafa da su shigo cikin lamarin domin samun daidaito ita kuwa wannan da ke da suna Ijoma ta ce. Tana cewa ne wannan yajin aiki na masu dakon kaya daga arewacin Najeriya zuwa kudancin kasar ya shafi harkokin tattalin arziki na ƙasa wanda kuma ya shafi harkokin rayuwarmu sannan kuma ya shafi harkokin saye da sayarwa musamman kayayyakin miya da suka hada da tumatur da albasa da dai sauransu gashi kuma bisa la'akari la'akari da hali da ake ciki na wannan yanayi na rashin kuɗi a faɗin ƙasar da kuma gararin corona muna fatar yajin aikin zai samu daidaito muna kira ga hukumomi da abin ya shafa da su shigo cikin lamarin ita kuwa wannan da ke da suna julia ta ce um, evelyn julia it's gonna affect the people in river the common man ta ce a ƙashin gaskiya yajin aikin zai shafi mutane da dama musamman a jihar Ribas masu ɗan ƙaramin ƙarfi da za su shiga cikin halin kakanikayi muna fatar waɗanda suka assasa wannan yajin aiki tare da hukumomi su koma teburin tattaunawa domin samun maslaha a cikin wannan lamarin. My advice is that the government should come to the aid of these people. The money is not Ita kuwa wannan da ke da suna Inkiru tana cewa ne wannan yajin aiki ya sa mun shiga damuwa matuka domin shinkafa da muke saya a baya a naira dubu hudu da wadda muke saya dubu biyu da dari biyar farashi ya yi tashin gwamnan zabi zuwa dubu goma zuwa dubu goma ko kuma dubu goma sha ɗaya kuma kudaden da na riko da su a wannan kasuwa da na zo san ba su cika ba kuma ba zan iya sayan kayan da na saba saye ba muna cikin damuwa ita kuwa wannan ta ce. Eh, Tana cewa ne kayayyaki sun yi tashin gwabron zabi komai ya yi tsada musamman albasa da tumatur da dai sauransu musamman muna sayan karamin buhu a dubu hudu yanzu kuma buhun ya koma dubu tara yayin da kuma muna sayan karamin buhun tumatur a dubu shida yanzu ya koma dubu goma sha biyu kai ina so in gaya maka cewa komai ya yi tsada sakamakon wannan yajin aiki inda a baya muna sayan albasa cikin sauki. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyoyin fararen hula na kiran salama kan zanga-zangar watsi da sakamakon zaben kasar da magoya bayan jam'iyyar adawa suka kira. Bayan ayyana Muhammad Bazum na jam'iyyar PNDS ta gwamnati ya lashe zaben daga yamai ga rahoton Sulamun Muni Barma. sanarwa ta baya-bayan nan a game da zanga-zangar da aka yi fama da ita a makon jiya a wasu biranen jamhuriyar Nijar bayan fitar da sakamakon zaɓe ita ce wacce gamayyar ƙungiyoyin CUAC ta fitar a ofishinta da ke birnin Yamai. Ƙungiyoyin sun fara ne da an karar da jama'ar Nijar koma bayan da tarzoma ke janyo wa ƙasa a kowane fanni na rayuwar yau da kullum. Abu Zaidi Sanusi Abdulaziz kusa ne a wannan gamayya. In ana manifestation ko ko in ana son a gwada ba a ji daɗi ba akwai hanyoyi wanda doka ta bada wanda za a yi shi cikin cikin kwanciyar hankali wasu an kashe musu kayansu su wasu masu kasuwa an hana musu zuwa kasuwa wasu an toye musu motocinsu wasu station abubuwa da yawa kuma wanga hanyoyi da gwamnati ke yi wani guduran wani lakwal wani wurare duka an kone shi wannan abun kun san kuma kamar wani ci baya ne tunda wannan duk abin da gwamnati ya yi da kuɗin mu ne na lanho lanhon mu ne ake sawa a yi shi idan an ka yi shi kuma mutane suka zo suka suka kona shi suka bada shi suka suka suka lalatar da shi kaga wani ci baya ne mun kai kuɗin da ya kamata za a sa a gyara wannan abu da yanzu wata hanya ce za a kashe ko da yake matasan da suka yi wannan tarzoma na kwatanta cewa suna yin abin ne don raɗin kansu Gamayyar sai na ganin akwai dalilan siyasa ɓoye a bayan wannan zanga-zanga da ta samo asali jim kaɗan bayan fitar da sakamakon zaɓe abin da ya sa ƙungiyoyin ke jan hankulan al'ummar nishar ta kiyayi kanta da fadawa tarkon 'yan siyasa in ji hamidu sidifodi mun yi da allah waje da nan da aka yi da wannan kone-kone da wannan bige-bige da aka yi ba mu shi daɗi ba duke wani ba duke da ya kamata a bata ba muna kira ga duka 'yan ƙasa gaba ɗaya su mai da cewa Nijar ita ce gaban komi duka al'umma Nijar gaba daya da su matasa gaba daya ya kamata su nuna ga 'yan siyasa na yanzu da cewa mu mutane ne da ya zama muna son zaman lahiya Nijar muke dibi ba wani muke dibi ba. Ya zuwa yanzu ana iya cewa kura ta lafa a biranen da aka yi fama da kone-konen tayoyi da fashe-fashen gilasan motoci har ma da fasa shaguna domin kwasar ganima sai dai duk da haka jama'a na cikin yanayin fargaba hukumomi sun sanar da kama mutane kusan 500 sanadiyar wannan tarzoma su har da wasu gaggan shugabannin jam'iyyun adawa waɗanda ake sa ran soma su a wannan litinin sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ta masu sauraro kada dai a sha'afa muryar amurka ake sauraro a wannan shiri na musamman daga abuja yanzu kuma ga nasiru adamu 'yan hikaya da shirinmu na gaba. matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane da sauransu. A makon da ya gabata mun kawo muku ra'ayoyin matasa. a zantawar farko da shugaban sashen hausa na muryar amurka aliyu mustapha sokoto da matasan a ofishin muryar amurka na abuja da ya sanadiyar ƙirƙirar wannan shirin a wannan mako ga kashi na uku kuma na karshe na ganawar matasan da shugaban sashen hausa inda shugaban na sashen hausa aliyu musamman sokoto zai yi bayanin yadda zauren zai yadu daga abuja zuwa sauran sassa. idan an hira awa ɗaya ta ishe mu wata ɗaya muna ta ka gane in ma minti goma goma muke yi za mu ko zaman minti goma yau minti goma ba da yana su minci wajen minti talatin arba'in ka gane ko sannan sai wani wata mu ɗora wani sa abin inda dai da lafiya ai sai kai mamaki yau ishi shi da za a yi kawar da. amma za mu fara wannan immediately so za mu zaro za mu shirya zaurin matasa kuma matasa nan ya haɗa da mata ba wajen kuma sai matasan mata mata su shigo kawai you know so ku kun san mutanen ku ba sai na ga muku ko suwaye suwaye amma dai za a ce yau gashi matasa kowa zo zai magana ni ne wane ni ne wane ni ne wanci ni ne ne ne a dai a rantsa ne suna musamman kuma in abin ya kyau muna cin tsarin ne shi daga rediyo mu sa shagwai ko a talabijin don muna da platform uku amma za mu ɗanɗana a rediyo ne farko domin su alƙawarin da zai musu shi ne allah da za mu ɗauke muku kuma wannan abin za mu yi shi a albarkacin ku sauran state su ma za su samu albarkacin matasan abuja amma gindin maganin shi ne abuja ita ce helikwatar ƙasa ita ce yadda masu mulki suke nan na kirkin da mugayen duk nan suke so daga nan za a fara su san bude kawai sai su kudu ku da bin hagu kawai na abin da yake damu so da Allah ko abin nan a tsari shi yadda da an kishi an san mutane ne masu hankali wanda suka san abin da suke so kana zo a ta da an yi mana kaza an yi mana kaza kuma sannan ya kamata mutane su gane su ma suna da aiki da ta yawon kuma kuna da aikin da za ku yanzu an misali um, sassan civilian jtf a yaran unguwa ne da suka fara kare unguwanninsu sai aka ga amfani abin sai aka fada da shi har yanzu ya samu gindin zama da samu gurin zama a yawon wani. haka aka fara duty a civilian matsalar ma najeriya kenan layers na masu sunan security security ko titi ka ma ka bio kaga immigration ga custom ka ga police ka kaga army ga waye duk sunan aiki ɗaya suke yi su tsaye da kai su bincike ka wanda ba shi kaɗai suke ba so nasiru za ku tsara wannan abin ka gane ko akwai biyu da muka yi wannan nagari duka nan kuma ku shi kuna yi zuwa ku amma na matasan da ban suna samun jibril samun jana kamar yadda kai bayani ana bari mata a baya especially a participating governance tsoron kare ba mata kada ake bar su a baya ba in ka kula ka gani harkar zabe siyasa 90% na masu zaben zaka matasa ne matasa da mata a haɗe 90% na mazaga matasa ne maza da mata matasa su suke zaɓe sannan kuma in ka duba political appointees daga ministoci mds nan gaba kira zance ministry department and agencies ba za ka samu 20% wanda aka ɗauka ka ce an san matasa cikin sun abun nan ba kuma ka duba lokacin najeriya ta samu incin kai since 1960 duk wani abinci gaban da ka a ƙasar nan za ka san matasa su kai shi har zuwa yanzu ba wani developing da za ga yau an yi har gobe ana amfana da shi wanda dan shekara saba'in ko saba'in da biyar ko sittin da wani abu ya yi shi duk matasa suka yi shi no less than 40 years wani suka yi for example bari ba da example guda daya gawon yana matashi ya shugaban kasa wolf din nan har gobe ita ce backbone na nigeria economy shine gina ta sannan mu duba mun duba kuma shau shagari allah ji ganshi da rama in mun duba a jakuta din nan wanda ake magana kai shi gina ta yana matashe yi sannan mun duba in terms of agriculture ya ka irin iri-iri wanda ya ke yar kwana arba'in shau shagari ya kawo ta in eh, mun zo west mu duba impressive baccalaureate social guarantee tun river hadija abun nan duk wani river basin development authority da kuka kasa na kasar nan is the wanda ya initiating din shi kaga wannan matasa suka yi shi ba why not har yanzu kuma matashi yau yayi karatu in kaga matashi ya samu wani aiki a gwamnati to sai ya kasance dan mai kuɗi ne a nan ne za a ɗauki in ɗan talaka yi karatu yana da digiri ga shi ya fito da first class ko second class kafin ne ya samu aiki a nan ma sai ya bada 200,000 ko 300,000 wannan ma ya bayar a matsayin kilina za a ɗauke shi a sashe wanda ke wanda ake abun da nashi salamu alaikum alhamdulillah ah, mutum ne na bin na mutum ne kasuwanci a yi duka masu sun eh, a mutum ya da siyasa ta fi sai kullum ka tuntuɓi a jami'an tsaro cewa me kuke so daga wurin jama'an gari al'umma mutane yawa sai su ba mu bayanai na abubuwan da suke faruwa ai na san zaki dariya hanya ba don kila kun sha bayarwa abun mai amfani ko kuma ah, ba samu hanyar ma da za a ji a kai bayanan da ba kamar irin ba kuma an kwanci a Ba eh. kuma ko da dami da su eh. Be sai je kai rufato me yasa yawa saboda babu removability babu babu eh, social connection tsakanin ita hukumar da gwamnati ta nada da talakawanta so samu hanyar ma ka kai bayanin yana da matsala babban aiki ne yanzu a wani gari ana ce da shi fatar fashi iya sojojin da suke fara ne ko eh. idan muna son shirin ne kyau sai wani ya modulating din shi inda za a dinga tambayar su su kansu matasan tambayoyi na me suka yi su ma sai an sa su kwana su matasan kansu zai fi daɗi ba wuri ne da za mu kirkiro saboda kowai su zo su jibge matsalolin su su tafi ba idan kun ce matsala ɗaya na faruwa a garin ka ko a unguwa ka kai mai kai ko mai kika yi wajen taimaka a warware wannan matsala ɗaya in ka yi kokari ko kin yi kokari na neman mafita ba ki samu ba yana da bambanci da baki yi ko ba kai komai ba in ka zauna ba kai komai ba ba kai komai ba amma in ka yi kura kamar yadda yake cewa sai ma ka san hanyar da za ka bi ka je ka kai bayanin ko kuma ka kai ɗaya ka kai biyu ka kai uku masu sauraro da wani muka kawo karshen shirin zauren matasa sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri a madadin matasan da babban bako Aliyu Musa Sokoto Nasiru Adamu Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum baban gida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. Ai sauraro lafiya. sharhin jaridun ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na cewa yanzu haka dai jihar yobe ta bi sauran sauran jihohi na arewacin najeriya irin su zamfara da kano wajen rufe wasu makarantun kwana a ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar sanawar da kwamishina mai kula da ilimin makarantun firamare da sakandare a jihar dr sani drizzy fitar na cewa an ɗauki matakin ne domin rigakafi ganin yadda makarantun kwanan ke zama wasu cibiyoyi da ake kaiwa har hari a kwanan nan jihar yobe dai na daya daga cikin jihohi na arewacin najeriya da aka taba sace yan mata a garin dabci sai kuma jaridar premium times da ake buga wata yanar gizo jaridar dai ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari yana bayyana cewa ko kaɗan gwamnatin sa ba za ta lamunci ci gaba da sace ɗalibai yan makaranta da yan bindiga ke yi a arewacin najeriya ba shugaba buhari dai yana mai da martani ne game da sace wasu ɗalibai mata 317 da aka yi a kwalejin yan mata da ke jan gebe a karamar hukumar talatin mafara da ke jihar zamfara sai kuma jaridar da guardian jaridar da guardian ta bayyana cewa a yanda iyaye da gwamnati ke ci gaba da murna na sakin ɗaliban makarantar kwalejin kimiyya na kagara a jihar naija rahotanni da ke fitowa daga garin na kagara na cewa akalla mutane shida ne kuma 'yan bindigan suka sace tare kuma da kashe wasu mutane hudu a ranar asabar din nan jim kaɗan bayan sakin ɗaliban wani mai suna musa kwabe ya shaidawa jaridar cewa an sace mutane fulani takwas a garin kundu a yanda goma sha daya aka sace su a garin gunna sai kuma mutane guda hudu da aka kashe a garin karako cikin wanda aka sace da hada limamin garin madaka sai kuma jaridar da pon jaridar da pon da ta ruwaito yadda ɗaliban 'yan makarantar kagara ke bayyana hukumar da suka sha ne a hannun 'yan bindiga daɗi da suka yi garkuwa da su bayan sakin su da suka yi ɗaliban da sun bayyana wahalar da suka sha ne a hannun masu garkuwa da su a lokacin da suke ganawa da gwamna abubakar sani bello a a gidan gwamnati da ke garin mina jin kaɗan bayan an sako su wasu daga cikin ɗaliban da sun bayyana cewa ko garin ba za su sake koma wannan makaranta ba sun bayyana yanda an bindigan suka gallaza musu azaba tare da basu kashi bayan tafiya na awoyi da kilomitoci da dama da suka sha sai kuma jaridar the nation ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar the nation na cewa jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya ta yi kira ga jami'an tsaron najeriya da saki malam salihu ya kasai tsohon mai baiwa gwamnan jihar kano da abdullahi ganduje shawara kan harkokin yada labarai wanda jami'an farin kaya na dss suka tsare bayan da ya soki gwamnatin muhammadu buhari bisa gazawarta na tabbatar da tsaro a najeriya musamman arewacin kasar sai kuma jaridar banga jaridar banga ta bayyana cewa gwamnatin jihar kano a najeriya da zaka ta rufe wasu makarantun sakandare guda goma tare da wasu makarantun gaba da sakandare guda hudu a jiha domin tabbatar da tsaro babin yajibirin murai amurka daga najeriya lokaci yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. ma'aikata harkokin wajen Amurka da cibiyar da ke yaƙi da cututtuka ta CDC sun nemi 'yan ƙasar da su duba yiwuwar ɗage tafiye-tafiyensu da suke shirin yi zuwa kasashen waje waɗanda ba su da muhimmanci. Idan kuma hakan ba zai yiwu ba, dukkan fasinjoji daga shekara biyu zuwa sama, ciki har da Amurkawa da masu takardun izinin zama a ƙasar. waɗanda suke shirin shigowa amurka ta jirgin sama sai sun gabatar da shaidar cewa ba sa ɗauke da cutar covid-19 kuma na buƙatar gwajin ya zamanto an yi shi ne kwana uku kafin tafiyar ko kuma matafiyin ya gabatar da shaidar da ke nuna cewa ya warke daga cutar cikin kwanaki casa'in da suka gabata wannan shaida za ta iya zamantowa wata takarda daga wani jami'in lafiya wanda zai ayyana cewa an ba fasinjan izinin ya yi tafiya a wani taro na musamman da ma'aikatar hukumar wajen ta yi mukaddashin sakatare ayan brawley na ofishin kula da harkokin jikadancin amurka ya ce duk masu tafiye-tafiye su kwanda shirin cewa za su iya fuskantar cikas a balaguran da za su yi idan har wani ba amurka ya gaza samun inda zai yi gwajin cutar ta covid-19 ko ya nuna yana dauke da cutar a lokacin da zai yi tafiyar ko yiwuwar a dage wannan tafiya zuwa wasu makonni masu zuwa a wannan lokaci mutum shi zai ɗauki nauyin inda zai zauna da kuma kudaden maganin da zai kashe a dalilin haka brownlee ya ba amurkawan da ke shirin yin tafiya zuwa kasashen waje shawara da su duba yiwuwar ɗage tafiyar tasu idan kuma tafiyar ta zama wajibi to ana buƙatar mutum ya nemi wata madogara ko yakan da ga abin da ka iya faruwa musamman na tsawaita zamansa a inda ya je darakta a hukumar cdc mai kula da sashen yin ƙaura da keɓe marasa lafiya dr mati setron ya ce an ɗauki waɗannan matakan ne don a yaƙi haɗuran da ke tattare da wannan cutar da sauran nau'ukanta a cewar setron kwallar wasu sabbin nau'ukan cutar ya fito da wasu sabbin kalubale waɗanda ke janyo cikas a rige-rigen da ake yi tsakanin masu kamuwa da cutar da kuma ayyukan allurar kafin da ake yi ya kuma kara da ba da shawarar cewa amurkawa su ɗage tafiyar da bata zama dole ba har sai zuwa lokacin da aka shawo kan cutar ko kuma aka rubanya yi wa mutane allurar kafin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta uku wajen ganin ta tallafa wannan gwamnati a ƙoƙarin da take yi na shawo kan wannan annoba ta hanyar amfani da ilimin kimiyya a cewar Brownlee wanda ya kara da cewa kasashe da dama suna ta sabunta sharuɗan tafiye-tafiyensu lura da yadda ake ci gaba da fahimtar annobar kuma domin mu kare lafiyar kowa da kowa amurka ma ta fi son waɗannan kasashe wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin ƙasar ma muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.